baki mai yanka wuya. Cece ce sun ɓarke biyo bayan bayyanar wasu takardun hukuncin wata kotun Amurka ga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Jama'a Assalamu alaikum. Tun a ƙarshen makon jiya ne dai wasu takardu suka mamaye kafafen sadarwa na zamani da suka ƙunshi hukuncin wata kotun gunduma da ke jihar Illinois ta ƙasar Amurka wadda ta ƙwace wasu kuɗaɗe da ke asusun ajiyar banki na ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu bisa zargin cewa suna da alaƙa da fataucin miyagun ƙwayoyi. kamar yadda takardun suka nuna dai kotun ta yanke hukuncin ne a ranar 26 ga watan yulin shekara ta 1993 to amma kuma sai suka sake bayyana a yanzu bayan shekaru kusan 29 yayin da sha'anin siyasa ya kan kama domin tunkarar babban zaben shekara mai zuwa ta 2023 wannan lamari dai ya haifar da musayar kalamai musamman daga masana shari'a a bangarorin ita jam'iyyar ta apc da kuma na bangaren adawa musamman pdp yan pdp dai na ganin wannan hukuncin na kotun ta amurka na iya kawo cikas ga takarar bola ahmed tinubu a yayin da na bangaren apc kuma suka dage kan cewa ba wata illa a ciki kasancewar ba gurfanar da shi aka yi a gaban kotu ba balle a yanke masa hukunci masani shari'a da kundin tsarin mulki a najeriya barista mai nasarar kogo umar ya yi bayani kan lamarin idan ka lura a dokokin da suke sashe na 137 wato dokokin ka'idojin abubuwan da suke iya haramta ma mutum dama ta ya iya zama shugaban kasa ko kuma ya iya tsayawa takara shugaban kasa ko kuma ma in ya zama shugaban kasa dama da take iya dakusar da shi ya zama bai cancanta ba an yi jaddawalinsu kuma ina ganin abin da ya ɗauko hankalin waɗanda suke ta takaddama shine hurumi da aka yi ƙarƙashin shi sashe na 137 ɗin sakin sashe na ɗaya f ko kuma fa kenan a cikin baka da kuma e a cikin baka da kuma gama a cikin baka duka waɗannan an yi bayanansu a zurfi to amma akwai koma a cikin wannan bayani din na ɗaya dai an ce idan hukuncin da aka yi ma mutum dinnan a kotu ya kasance ƙasa da shekara goma ne daga yanzu da ake magana to wancan magana ina jin ta faru a shekara ta uku ne in ma ta faru ɗin na biyu kuma ba zai yiwu a ɗauki abu ta kafar yatsa labarai na zamani ta yanar gizo kawai a ce za a yi amfani da shi a dakatar da takarar wani ko kuma a kawo na kasu ga takarar wani dole sai an dogara shi ga matakin tsarin mulkin najeriya sashi na ɗaya da sashi na biyu a kuma danganta shi da sashi na 36 wanda komin laifinka subul kake wanke kake har sai an kawo gaban kuliya kuma akwai matakai na kotunan mu sashi na 130 zuwa 304 wanda waɗanda suke da ra'ayi ko kuma sha'awa ta wancan hukuncin to su ya kamata su iya ɗauko kwafin shari'a ɗin sai su kawo a kotu ta najeriya a ce to za a shigar da ita a rufin kotu na najeriya abinda ake kira wato domestication na wannan judgment ɗin wato a dan shigar da shi a cikin rufin kotun najeriya a kai shi a yi roƙi alfarma ta wata kotu wadda take daidai da matsayin irin waccan kotu ko kuma sama da waccan kotu a nan najeriya sai a ce to ana so ta sabunta wannan ta buga hatimi ta tabbatar da wannan hukunci to idan aka yi wannan to akan haka nan ne sai a rubuta ma jam'iyyar shi bola ahmed tinubu da kuma hukumar zaɓe da kuma jami'an tsaro na najeriya akan haka amma muddin ba wani ya taso da korafi na musamman ya yi ba to labudda ba a da hujje cewa bola ahmed tinubu ba zai yi takara ba ko kuma akwai wani abu da zai kawo rauni ga cancanta takarar shi To yanzu haka dai a yayin da ake ci gaba da gangamin yakin neman zaɓe mai zuwa. Jam'iyyun adawa na ƙara zaburowa wajen tallata 'yan takararsu. To sai dai akasari suna fakewa da abin da suka kira halin ni da Najeriya da take ciki. To amma kuma babban abin da ya fi jan hankalin jama'a shine yadda wasu daga cikin tsofaffin 'yan jam'iyyar APC mai mulkin suke bayyana cewa jam'iyyar ta kasa cika alkawuran da ta ɗauka wa 'yan Najeriya duk da irin aminci da goyon bayan da suka bata. Tsohon ministan matasa da wasanni a wa'adin mulkin APC na farko Solomon Dalon na ɗaya daga cikinsu a yayin ƙaddamar da yakin neman zaɓen sabuwar jam'iyyarsa ta SDP da ya koma a jihar Adamawa. Yadda jama'a sun karbe mu ya nuna cewa jama'a sun gaji da gafaransa ba su ga kahon ba. to yanzu suna neman mafita da kansu ni da an kyale nema da na koma eh, eh, jami'a na ci gaba da aikin koyarwa amma kowane wayewan gari jama'a in su min waya sai su ce to ku kuka kawo mana tallan apc da ya kawo mu nan kenan ka ga muna da babban haki mu haɗa kai da waɗanda suke kaunan ƙasar nan mu ga yadda za a yi kokari a fance kasan nan daga irin hali da ta shiga ciki babu wanda 'yan najeriya suka tara mata jari talakawa sun sai da duk abin da suka mallaka sun zuba jari cewa idan an zabe apc sun huta bayan da sun zuba wannan jarin shine kuma balayi ta afka musu irin wanda ba taba an yi ba apc tana dawowa mai za ta gaya wa 'yan najeriya halin da ta kai mu a ciki na sace-sacen jama'a da kuma karya tattalin arziki karya tattalin arziki da yinwa da rashin abin yi da kuma garkuwa da mutane da yan bindiga ko'ina yanzu ma numan ba a iya yi yanzu menene za ta fada sabuwa pdp wanda tana a birgima hankaka idan munzuru ya ce ya tuba to e bar kaza mana ga kaza a baka munzuru kuma yana na yana gaya wa liman da pastor cewa na tuba na tuba kaza kuma na kuka to wa zai saurare su waɗannan jam'iyyu sun zama manyan jami'u ne domin sun rike gwamnati sun yi amfani da dukiyar jama'a suka gina kansu shi ne karfe su to yanzu jama'a in sun dawo daga su gani ga halin su to wallahi tallahi wallahi tallahi su ban gaira za su ba za a waye gare ma ita apc karan kanta za ka ji ba ta cikin takara ita pdp rigingimu da take ciki yanzu na karya amana na karba-karba wanda ita karan kanta ita girka sgp ita ce jam'iyyar da za ta fi da kasa nan labour party mayar da martani ne ga abin da apc ta yi na kawo takara na addini guda in ka zo ka ɗauki kwankwaso kwankwaso ya cancanta amma kuma kwankwaso ba zai iya yi maganin karya alkawari na karba karba ba to sai dai kuma a ra'ayin ɗaya daga cikin dattawan jam'iyyar ta apc a jihar sokoto aliyu orojiwa Mako. kalaman na solomon dalon ba abin mamaki ba ne a ah, barista solomon dalon kowa ya san waye shi a najeriya a ah, 'yan ta yi daɗi ne ah, in ba haka ba ai shi ɗan apc ne kuma an kafa gwamnati da shi kuma aka ba shi mukami a ciki ya yi minista saboda an zo a tena ta biyu ba a ba shi minista ba ne shi na ya dawo yana zagin apc da shugaba buhari kuma mutum ne wanda bai da alkibla saboda ko sport da an ka ba shi sai da ya rikita duka lamarin a wajen sport kafin ma ya bari inda shi mutum ne mai gaskiya wanda ya san daidai lokacin da yana minista ya ga apc ba ta yin abin da ya kamata da sai shi resign sai ya ce ya sauka daga minista ne kuma ya hita daga jam'iyyar amma yanzu sai bayan cin da ya ga cewa an koma ba a mai da shi ba saboda bai yi fafomin ba saboda kan shi na yake kokari yanzu ya ɗauko da ciwo da kazafi da wani abu ya laka ma APC amma ɗaya daga cikin korafe-korafen da yake yi ana samun su daga wasu masu sharhi na cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari har yanzu bata da kammala alkawarin da ta yi wa 'yan Najeriya na kawo daidaito a ƙasa ba maimakon haka wasu na ganin kamar 'yan ƙasar masu ƙara shiga cikin matsi da kuma wahalhalu. Abin da nake son jama'a su fahimta anan shine Allah subhanahu wata'ala shi ke da duniya kuma shi ya tsara ta ne da za ta fi ko ne mutum dan adam zai yi kokari ne bakin yaka kokarinsa malam faruk yana son ka san da cewa duk duniya ne ake samu wannan matsala ta economic meltdown ba wai najeriya kaɗai ba ƙasa ko ta ina ta yi ƙasa an samu matsaloli irin na hauhawan farashi a cikin kowace irin ƙasa a kowace ƙasa a duniya saboda covid-19 da ya zaka so ba wai najeriya kaɗai ce wannan abin ya faru ba A nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Salisu Lado Yola da Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.